jamusayin sashen hausa na rediyo faransa hawa kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na kaɗe-kaɗe da al'adu shirin da ke kawo muku labaran mawaka da abubuwan da suka shafi mu na gado a shirin mu na yau ina tare ne da wani malamin makaranta mai koyar da harshen hausa a makarantar horas da malamai da ke zaria a tarayyar Najeriya wanda ya rera waƙoƙi akan yanayi da yadda yanayin ya gurɓata yanzu haka. To malam zan ka gabatarwa da masu sauraro kanka. Sunana Malam Lawal Musa ɗan ƙwari Katsina kuma ina koyarwa ne a nan kwalejin tarbiyya wato education ta nan Zaria. To malam ina so ne in ji abin da ya ja ra'ayinka kana matsayinka na malami mai koyarwa kuma ka koma fagen waka. ai to ai ba ni yanzu ai ba za a sani a cikin mawaka ba sai dai ina da interest kwarai kan waka saboda hatta nazarce nazarce na da kuma kamar yadda ke gani yanzu rubuce rubuce na da yawa sun fuskanci waka ne so ni Allah yana ma tun ina karami mutum ne wanda ke son wake-wake wanda tun ina karamin tun a primary school duk wanda ke dan ajin mu a primary school ya san da waka ya kuma san da rubutu so wani abu ne wanda haka Allah ya ni na da sha'awa na abubuwa girma kasa arla da ta ke ce mai akwai mutum ke mai gata Allah ya kasa da sai ga kyakkyawa mai fato kasa da burji da jigawa mai komai da dan mutum ke alfarma Allah taimake mu girma mai girma siffofin ki arla ansu da alfarma ne kuma arla na yi shawarsu da dama kowar ganki ya yi shawa mai girma wadda jikinta babu dauda balle ma siffofin jikin ƙasa ke bege na girman tajira ƙasa na rudana kuma kullum ta ce a tunanina koyaushe ta shi ke bakina ba ta zuwiri ya ka duba kai kallo jawo hankalin kasa cire ko kanto abada arla ta jira ce mai kallo baya da inda za ya zurfafa ko kanto Allah ya yi ƙasa halitta galgasa arzikin ta Ina jin waƙoƙi ta shirye-shiryen da nake na waƙoƙi ne. To wannan karan sai na ga maimakon ai waƙan soyayya ko siyasa ko kamar yadda aka saba. Sai na ga kai waƙan muhalli. Ko me kawo haka? Babban abin da ya jawo hankali na shine halin da yanayin ɗan adam yake ciki. wato lura ne da lokacin da ina yaro irin koke-koken da nake ji na tsuntsaye da kuma irin koke-koken da nake ji irin na dabbobi da abubuwan nake gani na halittu irin na tsuntsaye na ruwa da na ƙasa yanzu in na je wa'annan wuraren sai an gaba komai a ciki kamar ga misali da ina yaro kana zaune ina zaune a tsakar gidanmu sai in ga agulta zanna bisa katanga jiki sai in ga wata zanna jiki ko ko in ji cinyar haka shirwa na kuka so hatta tsuntsayen da nake jin kukan su a wancan lokacin ba na jin su yanzu dabbobi wa nake gani irin su su jakai irin su alfadarai da sauran dabbobi na gida duk ba na ganin su so irin wani abun su ne suka fara tada mana hankali kuma musamman idan na kewaya da duk inda ke da wani gandun daji wanda za ka je ka tadda manya-manyan itatuwa da kuma halittun daji a ciki da inda ke da ruwa inda za ka ga kada ko ka ga tsari da sauran abubuwa na ruwa yanzu in ka ce babu komai a mutum za ya bata dukkan tabin ƙasa ya kusa watsa daukacin albarkun ƙasa sauran ƙyas mutum ya sauya kamannin ƙasa allah taimake mu kara bukatun ƙasa wannan tun da fari ke a tunanina shi ne baɗini na fari a girjina turke ne da shi na talace wake na bani da inda ni jirga tunanina fata ta mutum ya gane nagartar ƙasa manufa ta kula da kara bukatun ƙasa ko kuma kara yanayi kula zance na wannan ke kira shi ruhin wake na kalmar yanayi a bace likitata mai sarƙaƙƙiyar fahimta ga kulata Allah inda ya yi mutum ke manar ita tun daga kas da ushi ke lura ta. ma'anar yanayin mutum daga tafin ƙasa. To yawancin mawaka za ka ji sun ce suna bincike ne kafin su yi waƙoƙinsu. Eh. Kai ma bincike kai kafin kai waƙoƙin ka? Sosai to a yanzu ina ganin wannan waƙar da na baki yanzu ina jin ai kusan ta shekara goma. To. Ta shekara goma tsakanin bincikenta da yin ta da kuma zuwa in dan rera ta ai wannan na dan rera ta ne yanzu wani bangare ne ta kawai na dan rera kuma duk inda kika ji na faɗi a cikin waƙen inda ban je sai inda ke ban da iko kamar ga misali ban shiga dajin Amazon ba amma duk yadda Allah iyakan dajin rugu wanda nake iya rakaɗewa sai na rakaɗe shi domin in gaba me yake ciki shata na waka na cewa ka ga karkandan ga giwa ga zaki duk na zaga yanzu tun daga bakin abin da ya daga katsina ya shigo ba tsari ya yanko ta safana ya wuce runka babu inda ban ba duk dajin nan zaka ga yanzu babu komai a ciki wato da ka ko giwa baka gani ba yo da ai sai dai yan kananan balbelu da kuma inda ke da ruwa ka ji motsin kwaɗi amma ba ki da inda za ba ma wata alamun dabba mai rai a ciki akasari ma duk fili ne in fada akwai lokacin da wani tsoho wanda ya bani sha'awa ya ce mana zo ka gani yaro ya ce kaga a da idan muna son mu kukan zaki ko muna son ka zaki ya ce nan muke zuwa labe. wuri ne wanda ka shi tun yanzu ka san a ce ma shekara talatin arba'in kai ka san bakar wuri bane to amma yanzu babu komai sai dan alamu alamin ruwan in fara ina tuna muna yara kuma ba hausa wani bature ya harba giwa a nan babban riga kusa da katsina kafin ka je wa riga bakin daji ne sai ka sa hannu ka rika budawa sannan ka shiga cikin jeji yanzu ba komai kuma dan mutum ya kara jibantar kasa ilmin tona ko na bincika tafin kasa suke ja mutum ya muzanta kamar kasa tun da mutum ya fara ilmin tonon kasa sadda ya fara kera injin tonon kasa ya yi kuma injinan farautar tonon ƙasa babu kula bare mutum ya ji tarusan ƙasa tonon mai da ƙwal da kuba a jikin ƙasa hanyoyi gina da nuna dubaru yasa kowane lokaci da muke a jikin ƙasa Allah taimake mu kara bukatun ƙasa tono za ya ja da kaskanta ya zara ƙasa duba ko ina da miki a jikin ƙasa motsi ba ya warke ciwo dai na ƙasa bar motsin da za ya jirkata mai ɗa ƙasa yanzu dazukan da duke tafin ƙasa an kusa tarwatsa su Allah ceto ƙasa duba da ka gane babu alamun rubu jeji wanda jalla ya albarku wato dai idan kamar yadda na saurari waƙarka irin abin nan ne da aka koya mana a makaranta cewa ai shi yanayi gaba ɗayan shi ma ya kasu kashi uku ko gida uku ne ake cewa da ruwa <laughs> da ko da ƙasa da kuma iska hannu oh da iska haka kuma sai naga kai ma waƙoƙin naka ka kasa su ne kaman kashi uku exactly da ruwa da iska da kuma da kuma ƙasa dan yan jikin ruwa ayu ƙasan na kawata ta nan ne ina ganin wani abu ya shigo kamar wanda ke magana na yau rubuce da ake yanzu wanda zaka ma soyayya so ni idan akwai soyayyar ta ƙasa ce za ki ji ina cewa ai ita kyakkyawa ce za ki ina cewa Allah ya yi ta gargasa za ki ji ina cewa ban da wani abin tunani in ba ita ba so ni wuri na ba wani abin da ke bani sha'awa ba wani abin da ke burge ni babu kuma abin da nake so in yi begen shi irin kasar Allahu akbar yes jiwa hmm. za ta kaura jeji ba mu farga ba kanki za ya kau da zaki ba so ba ma a ruwayen mu babu gaurayen tarwada Allah taimake mu kara abokan zama. To a ƙasar da babu kurmi mai cediya, babu kure a ƙas da iska tsabtacciya, za ya wuya ka je ka ganta wadatacciya, daula ce kira ta daula wa lalliya, soro ko ina a rauka mai kwalliya, tutoci da ƙas a hanya shafaffiya, sun bar burge 'yan tafarkin renon ƙasa. koyaushe kwaɗansu farin nagartar ƙasa. Kowaye na gare su daula shahararriya, ita ce wadda za ka tadda tsabtacciya, tsarkakken ruwa da iska ta tacciya, su ne ginshiƙai ga daula 'yantacciya. to yawancin mawaka za ka ci sun ce ga manufarsu ga waƙoƙinsu mm. yanzu kai me manufarka ko kuma wanda saƙo kake ƙoƙarin bayyana ai manufa ta ita nan guda ɗaya in taimaka in taimaka in taimaka wajen mutane musamman a nan kasar hausa su gane cewa maganan muhalli da ake da gurɓacewa shi da ake magana ba magana wasa ba ce magana cewa wata shahe kowa saboda nan a kasar hausar wannan damana duk inda ba a ruwa ba a yin shi ambaliya da yawa kaga an yi inda kuma ake samun ruwan a da sai kaga ko dai yayi kaɗan ko kuma ya zo ya ɗauke ya zo ya ɗauke yanzu munin ana gama damana sai aka fara zafi wanda ba haka ake gani a ƙasar Hausa ba da an gama da damina sanyi zai zo to mu sai da aka ƙara wani zafi sannan sanyi ya fara shigowa so kamar yadda ake cewa yanayin ya canza ai da gaske ne ya canza kuma ba ƙasa kaɗai ba teku na yau duk inda ka diba halittun da ke a gwaje kusan rabin su yanzu babu su saboda ka ba daji kadai ba a teku ma akwai wannan matsalai kuma bakin gwargwado duk manya-manyan teku nan uku na duniya babu wanda balle ka awwal na tuna sanai juyaye kuma na san lokaci da sauya dabarun zama sun jazar mutum ya ƙara jibantar ruwa ya yi ɓanna a arla ya ta yi ruwa alan dan dar ya mallake tafin ruwa dan ƙwazon ya mulke dabba mai ɗaruwa ya yi jirgin nutsa da yawo tafin ruwa allah gara do halitta mai ɗaruwa manyan tekunan mu uku a tafin ƙasa na je atilanta shine ke kurkusa na ga ruwa a zafiri tsarkakun ruwa babu abin da babu wannan babban ruwa daga afirka in ka hau zarin ruwa dosa yammacinsa wannan babban ruwa har amurka babu zango wannan ruwa sai tsibirai da zaka taka daga kurkusa daga riya de janeiro wannan babban ruwa ya malalo kabin da shi ne wannan ruwa. Shi ma ruwan kallonsa kai kawai ka waƙe shi. Eh to inda da nake zuwa yanzu kamar nan bakin gwargwado inda ke zuwa gabobi na tekun Atlantika wanda ke da iyaka da da Najeriya. Ai bakin gwargwado na dan na dan lalleka amma daga bakin inda ba Najeriya ba ban samu damar zagayawa ba kila zuwa gaban Allah ya bani iko zan zagaya. to Allah ya bada Allahumma amin daga Reykjavik a Iceland ne wannan ruwa ya malala Cape yi ruwa mai zanyi ruwan Arctic tsarkakiya mai galmin ruwan Balma na rikakkiya mai zinariya da kubba Atlantika babu abin da babu tekun Atlantika daga Atlantika na ratsa Pacific tsarkakken ruwan salama mai girma tekun pacifist Allah mai girma ya albarkace sa da alfarma daga amurka lima shine kai tasma daga tasmania ya shafa fasfisma harfar mosa ma daga lima harban kuba babu zango daga dama Keɓaɓɓen ruwan salama ma. ba sararin da za a tara makamai ba ai atisa ya kunce koko fitinu ba oshin mai isa da tsafta pacifism to yanzu wani sako za ka aika masu sauraron ka yi sako da zan bada shi ne cewa yadda suke jin ana ta maganar muhallin nan wannan muhallin da ake magana ba magana wasa ba ce bakin gwalgwado sare itatuwa kona daji da kuma munanan ɗabi'u irin na matsananciyar farauta wadda ake ga an sa wata katuwar raga wadda za ta kwaso da ƙaramin kihi da babba a cincayen masu kwara-kwara a da ƙanana da muguwar farauta ta kashe manya-manyan kifaye da farautu irin wanda ake na cikin deji. a kashe dabbar da ake ci a kashe wadda ba a ci wata a fata wata a sai da wani bangaren ta duk wani abin sai an basu in dai muna son mu ceci wannan muhallin namu domin yan baya fatan masu suna sauraron ka mun gode malam na gode malama A bangaren al'adunmu na gado yau za mu duba sarautar ilari a ƙasar Yarbawa kamar yadda al'adunsu ya nuna wannan sarauta mai matukar muhimmanci ne kuma dole kowane sarki musamman ma dai na yanka ya kasance yana da su a cikin gidansa. Ga dai ƙarin bayani daga bakin Kubra Muhammad ɗaliba mai karantar harshen Yarbanci. To bismillah. Wannan sarauta dai sarauta ce da take na gado. tun na iyaye da kakanni ko in ce miki ma yanzu ma wasu ba sa yi gaskiya amma tun da dole ne sarki ya zama yana da wannan ilari din sarkin yanka me yasa yanzu aka daina to saboda al'adu al'amari ya caccanza boko ya shigo cikin al'amarin komai an daina yin shi kamar da asali shi wannan ilarin menene kamar matsayin shi a cikin sauran sarautun eh shi yana da babban matsayi dalili kuwa shine domin shi ilari ana yin namiji ne maza ne akan samu a yi naɗa su ilari kuma a cikin iyalan sarki ake sa su to kinga sun zama cikin iyalan sarki to saboda eh, mata to saboda kuma a cikin mata da maza ƴaƴan sarki ake sa su da matayen sarki sai hmm. ake musu dandaka saboda kada su yi sha'awa su yi komai cikin matan sarki kuma za su rinka hulɗa rinka hulɗa da su kuma sarautar tasu asalin abin da yasa aka naɗa sun domin su dinga jiyo wa sarki gulmace gulmace na cikin gidan sarki gida har ma daga waje domin in wasu ma suka shigo kamar matar sarki ko 'ya'ya suna da ƙawaye to in dai za a zauna mutum biyu uku su yi magana to dole ilari ya zama yana laɗe yana jin me suke faɗa saboda cikin maganan nasu za a iya tsintan kila akwai cutarwa ko za a cuci wani ko za a cuci sarki to dole ne su faɗa. Kin ce aikin su shine su ringa jiyo gulmace-gulmacen da ke faruwa a cikin gida. Kenan ma ba mutum ɗaya kenan ake naɗawa ba. Ba mutum ɗaya ake akan naɗa uku hudu ma har goma don an su ya danganta da girman gidan da kuma guda nawa sarki ke so ai kaman mata ne yanzu ka aura iya wanda kake so iya wanda zaka aura to shi ma sarki shi yake nemo masu sarauta ilarin kenan kwarai domin akan samu wanda ya zama amintacce ne da sarki wajen sarki don a cikin karatun namu mun zo ma da mun gane cewa asalin abu yarintan sarki wa'anda suka yi kawance suka yi abuta da shi mm. sanda yake dan sarki zai yi ɗan talakawa ne na gari amma sun yi shakuwa da su mm, ko an yi karatu tare yau wato irin su ne ake samu wanda zai zama to dama a can akwai wannan amincin a tsakaninsu, da sarki akwai kauna sai ma wanda ke kaunan sarki ake sawa sai an tabbatar akwai kauna da aminci tsakanin ka da shi yadda ba za ka cutar da shi ba dalili ma kenan da yasa idan kuma aka gama don kan nan gaba dan adam ya canza to sai kai wannan rantsuwa kamun a naɗa ka dandaka eh sai an yi dandaka sannan sai kuma kai rantsuwa ce duk inda ka jiyo gulma in baka faɗa ba to abu kaza da kaza ya same ka irin mugayen alkaba'i dai haka sai kawa kanka ka kuma yadda ka ansa su ka rantse. Mm. kenan ma idan aka zaɓe ka ilarin mm. kamar ma an tsane ka kenan a su ba tsana ba ne saboda to ai sarauta ce yadda ce ta sa aka sa ka shi yasa ma idan za a sa suna da kuma wani al'ada guda ɗaya sai an tabbata ka taɓa haihuwa to saboda ka a tauye ka ka haifi kamar uku hudu wani ma ɗaya duk da yadda Allah ya baka kuma sai an tabbata ya'yan sun kai wani guri nan girma eh. sannan sai a zo a saka to da daman can kuma kika duba an ce abokin dan sarki ne kuma shi kuma ba sai uban shi ya mutu za a naɗa shi ba to lokacin da kuma za a naɗa shi zai kama shi ma kan shi kin sa al'adar nasu dole ne ya zama sai dan sarki ya haihu mm. kuma namiji mm. sannan sai a naɗa ka sarauta a tabbata eh za ka samu magaji mm. kai ma wanda zai gaje ka to su ma haka sai ya tabbatar suna da 'ya'ya kafin a naɗa su idan kuma kana da mata fa ai shi kenan ita kuma an tashi zance ya ƙare in dai har za a naɗa ka ilari to ba mata sai ya'ya mm. ya'yan ma iyaka su matan tana iya zuwa kenan ta aure ta auri wani za ta auri wani mm. in tana bukata ka kuma za su dinga zuwa suna maka suna zuwa dan uh, abin da kake samu na eh. albashi su za ka yi ta ba eh, ko ba a biyan albashi eh to akan yi musu dai wasu abubuwa kamar tun da zamani tun na da ake magana sai mm. zama suna da gonaki daman iyayen to za su bawa 'ya'yansu da shi za su dinga ci suna sha dan aikin gona abin da suka yi suka siyar su yi amfani da kuɗi sarauta dai kai sai ga kaman ba daɗi to ya za kai kenan ka zama munafiki kuma dole ne ka faɗa in dai idan ka ya gani mm. in ko baka faɗa ba kai ka sani a cikin kuma matan sarki zaka zauna da mm. ƴaƴansu a cikin mata da ƴaƴa da ma'aikatan shi da komai duk su bayin nan kana kuma ƴaƴan ba su tsane ka ba suna ah. tare da kai to ai kai ma babban mutum ne a cikin su hmm. babban mutum ne to madalla mun gode To jama'a da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashen Hausa na Radio Faransa ni Hawa Kabir da na shirya na gabatar ke cewa sai wani ma makon idan Allah ya kai mu.